Assalamu alaikum jama'a za a kalli labaran matashiya TV na yau talata farko ga muhimman kanin su. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ana ci gaba da aikin haka bututun iskar gas daga Ajakuta Kaduna zuwa Kano. Wata jam'iyya a Najeriya ta shigar da ƙara gaban kotu tare da roƙonta don hana rantsar da zababben shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. biyu daga cikin 'yan matan makarantar chibok sun shaƙi iskar 'yanci daga 'yan boko haram a yau 25 ga watan afrilu ake yakin da cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta wari a bikin kowace shekara. kanin labaran kenan ga cikakkun su tare da ni ya haya bala fage a yau talata biyar ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijiran annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka da ya je madina daidai da 25 ga watan afrilu shekara ta 2023 ga labaran Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa aikin shimfiɗa bututun iskar gas wanda ake yi daga a Jakuta zuwa Kano Kaduna bai dakata ba. Kamar yadda Malam Mele Kolo Kyari ya bayyana ya ce aikin ana nan ana ci gaba da gudanarwa kamar yadda aka fara. Ya ce yanzu haka gwamnatin tarayya ta ɓarnatar da kuɗaɗe kimanin dala biliyan ɗaya a yayin aikin. kuma tuni aikin yayi nisa sosai tun lokacin da aka fara yin sa. ya ci gaba da cewa babu wani dan kwangila da yake bin wasu kudade yanzu haka don kuwa an biya kowa kudin aikinsa sannan ya ci gaba da cewa ikirarin da wasu mutane ke yi cewa an dakatar da aikin ba gaskiya ba ne domin ana ci gaba da aikin ba dare ba rana ya kara da cewa aikin 'yan sanya bututun isgar gas zai kawo babban ci gaba da al'ummar ƙasar nan baki ɗaya domin amfani ga ƙasa gaba ɗaya sai dai wasu daga cikin al'ummar ƙasar sun bayyana cewa aikin ba zai yiwu ba domin girmansa wanda kyari ya ce wannan aikin sanya masa an sanya masa lokuta kaɗan domin kammalawa. biyu daga cikin 'yan matan chibok da mayakan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a jihar borno sun tsere daga hannunsu bayan tsawon shekaru kamar yadda rahotanni suka bayyana sun nuna cewa 'yan matan biyu sun shekara masu shekaru akalla 25 a hannun mayakan sun samu damar kubuta daga 'yan boko haram 'yan matan waɗanda 'yan makarantar jibok ne aka yi garkuwa da su tun a shekara ta 2014 kafin disashewar boko haram kaifi a najeriya sai dai jefi jefi jami'an tsaro da wasu a wasu lokutan bayan lokaci suna kubutar da 'yan matan daga hannun 'yan boko haram din ko da a shekarun baya sai da wasu 'yan boko haram suka je wani gari kusa da sambisa inda suka ajiye wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwan Hukumar shirya jarrabawar shiga manyan makarantun gaba da sakandare jam ta fara jarrabawar bana ta UTMEA a shekara ta 2023 a fadin kasar Najeriya. Bayanan da suka fito daga jam sun nuna cewa dalibai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne za su zauna jarrabawar bana a fadin cibiyoyin rubuta jam sama da ɗari bakwai. hakanan jadawalin ya nuna za a kammala jarabawar a ranar 12 ga watan mayu 2023 domin ba da damar fara jarabawar direct entry wato de wakilin jaridar pans ya ziyarci wasu daga cikin cibiyoyin rubuta jarabawar jam a illori babban birnin jihar kwara da ke arewa ta tsakiya a najeriya yayin wannan ziyarar ya gano cewa jami'an hukumar jam na tantance kowane ɗalibi da na'urar gane shatin yatsa gabanin shiga ɗakin rubuta jarrabawa sai dai wasu daga cikin masu zuwa zama jarrabawar sun koka kan matsalolin da ake samu a yayin tantance su lamarin da wasu jami'an hukumar suka shaida cewa za a warware nan da ba da jimawa ba. masu mu labaran kuke kallo daga nan ɗakin yaɗa labarai na matashiya tv tare da ni ya haya balafage za a iya kallon labaranmu a adireshinmu na yanar gizo a kan mujallar matashiya facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram bar mu je mu karɓi wannan saƙon. albishirin ku matasa samari har ma da 'yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi. za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. To barkanmu da dawowa da karɓar wannan saƙon labaran zai ɗora. Gwamnatin jihar Benue ta lissafo dalilanta na ganin cewa bai kamata a gudanar da ƙidayar shekara ta 2023 a cikin watan Mayu ba. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Sema a ranar Talata ta ce mutane da ke ƙauyuka da yawa ba za a kirga su ba idan aka gudanar da aikin kamar yadda aka tsara a makonnin da suka gabata sai da gwamnan jihar benue samuel otum ya roƙi gwamnatin tarayya da ta ɗaga kidayar sai 'yan gudun hijira a jihar benue da sauran jihohin ƙasar sun koma gidajensu babban sakataren hukumar sema dr emmanuel shio wanda ya kara jaddada wannan ikirarin na dakatar da kidar yayin da yake tattaunawa da 'yan jaridu a babban birnin jihar na mukurdi ya ce ya kamata a ɗage wannan aiki domin kada mutane da dama a kasa irga su sanarwar ta ce suna kira da a dakatar da kidayar a yanzu saboda suna zargin cewa idan gwamnati tarayya ta ci gaba da shirin mutane da dama ba za a kidaya su ba saboda ba za su je gidajensu a ƙauyukansu ba. an shigar da wata sabuwar kara a kotun ɗaukar kara da ke babban birnin tarayyar abuja domin hana rantsar da suwaju bola ahmad tinubu a matsayin sabon shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan mayun 2023 karar wace ɗan takarar jam'iyyar hop democratic party hdp chip sai albati oru ya shigar tana neman kotun da ta bayar da umarni a hana rantsuwar jam'iyyar tana neman kotun ta hana shugaban ƙasa muhammadu buhari da antoni jarar na tarayya da kuma zaɓe hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec daga rantsar da zababben shugaban ƙasar a ranar 29 ga watan mayu na 2023 da muke ciki jam'iyyar ta fafata a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2019 sannan a yanzu tana son shugaba buhari da agp da inec su dakata da ɗaukar wannan mataki dangane da zaben 2023 wanda ya samar da tunubu a matsayin shugaban ƙasa. uhuru wanda yake ikirarin cewa shine bisa tanadin kundin mulki wanda ya lashe zaben shugaban kasa na shekara ta 2019 ya yi hakikance cewa kada a rantsar da tinubu ko wani magajin shugaba buhari tunda shine kundin tsarin mulki ya yarda ya lashe zaben 2019 kuma bai yi wa'adin ba saba kamar yadda doka ta tanada daga cikin abin da yake nema owuru ya hakikance cewa shugaba buhari ya yi masa kwancen mulkin tun a shekarar 2000 ya yi masa kwacen mulkin tun a shekara ta 2019 saboda kotun koli ta yanke hukuncin kan karar da ya shigar yana mai kalubalantar bayyana buhari a matsayin wanda ya lashe zaben a duk ranar 25 ga watan afrilu majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a duniya kamar yadda yake a majalisar ta ɗinkin duniya ta ware ranar 25 domin yaƙi da shi sauran a duniya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa tana ƙoƙarin kawar da sauro a faɗin duniya ma ga baki ɗaya sai dai masana sun bayyana cewa cutar cizon sauro ta yi tsamari a ƙasa najeriya suka ce akalla akwai mutanen da suke kamuwa da cutar mutane sama da miliyan ɗari sannan sama da mutane dubu hamsin na rasa ransu sakamakon cutar zazzabin cizon sauro wato maleriya. sai dai hukumar lafiya ta duniya who ta ce yanzu haka akwai rigakafin cutar sauro wanda ake sa ran za a magance ta nan da shekaru uku masu zuwa who tana da kwarin gwiwar dakile cutar nan cikin wasu shekaru ta ce akwai wasu kere-keren magunguna da jami'ar oxford da ke kasar birtaniya ta yi kuma za a magance su da wuri sai dai masana suka ce wannan wannan rigakafin baya nuna jama'a su daina amfani da gidan sauro ko barin datti da barin taga a buɗe dole jama'a su yi amfani da su domin kaucewa sauran gabaki ɗaya masu mu a nan labaran namu na wannan rana ya zo ƙarshe sai dai kafin mu rufe ga muhimman kanunsu za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ana ci gaba da aikin haƙa bututun iskar gas daga jakuta zuwa kano kaduna wata jam'iyyar a najeriya ta shigar da kara gaban kotu tare da roƙonta na hana rantsar da zababben shugaban ƙasa wato bola ahmad tinubu biyu daga cikin 'yan matan makarantar chibok sun shaƙi iskar 'yanci daga 'yan boko haram a yau 25 ga watan afrilu ake yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware ake bikin kowace shekara. amadadin wanda ya tace labaran abubakar murtala ibrahim ni ya haya bala fage da sauran ma'aikata nake cewa assalamu alaikum